sharri ko fitina da Allah yake kare wata al'umma Allah ta'ala ya kare mu daga gare ta yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na biyar a watan Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu insha Allah ta'ala wanne ne soke sanarwa cewa an samu ƙarin kafan watsa labarai guda ɗaya da za su sa tafsirin jiya mun tsaya akan ana isarwa a guda 63 to an samu ƙarin na hudu yau 64 shine brc fm 95.5 gama wa autistir wanda ya ɗauki nauyi dr idris muhammad yarwa za a rika sawa daga karfe 12 insha allah ta'ala zuwa karfe ɗaya na rana so yanzu an samu kafofin watsa labarai guda 64 da suke isar da wannan tafsiri namu ga al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe shi a matsayin ibada Allah ya ba mu ikon karantarwa don neman yardarsa muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu da kariyarsa muna roƙon Allah ta'ala ya biya waɗanda suka ɗauki nauyin duka da gidan aljanna sai kuma tambayoyi abin da ya sauwaka insha Allah wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina yi wa malam addu'a Allah ya kara mishi lafiya Allah ya ji kan magabata ya kara malam ilimi ne albarka amin ya hayyu ya kai tambaya ta ga malam ita ce yankin mu ana zafi sosai to sai ga mutane da yawa suna jika jikinsu da ruwa akai akai to malam ina hukuncin wannan azumin azumin su ya inganta insha Allah idan muka duba cikin fatihul bari na ibn hajar asqalani rahmatullahi alaih mujalladi na hudu shafi na 197 yana sharha akan maganar imam bukhari rahmatullahi alaih cewa wa balla ibn umar sauban fa alqahu ala ra'sihi ibn umar radiyallahu anhu a ramadan idan zafi yayi yawa irin na cikin garin madinan nan sai ya dauki tsumma sai ya jika a cikin ruwan sanyi sai ya rika dora a kansu haka baya ga wannan ya kawo asar na alhassan da yake cewa la ba asa bi tabarrud lissa'i babu laifi ga mai azumi ya rika kulin wurin da yake ta hanyar kunna fanka ko kunna AC ko jika wani tsumma a saka a jikin wannan ya tabbata a sunna idan aka yi insha Allah ta'ala baya taba ingancin azumi so da haka idan mutane suna a garin ya suka yi daidai suka yi insha Allah ta'ala ita wahala ai ba mai son ta sai ta zama dole sun akwai hanyar da za a sauwaka ta ai babu laifi a sauwaka mafu tayyib wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum Allah ya gafarta wa iyayen malam da na adaran ma don Allah malam tambaya ta ita ce misali idan mutum yana zaune a garin da ya sallar asuba a gurin da ya sallar asuba yana ta ambaton Allah kamar yadda aka faɗa a sunna to malam a cikin wannan ambaton Allah mutum zai iya yin azkarus saba a lokacin zai iya yi mana a yi daman azkarus saba abin da ya tabbata a sunna ana yi ne bayan ka gama azkar na bayan sallar asuba so in ka gama azkar na bayan sallar asuba ko take ka dora azkarul masa insha Allah ta'ala yayi babu laifi akan wannan so da haka in ka zauna a lokacin ya halatta kai azkar na bayan sallar asuba bayan ka gama ka zo kai azkar na safiya bayan ka gama kai karatun qur'ani kai istighfari duka ya shiga cikin thumma qa'ada yadhkurullah duka ya shiga cikin ya zauna yana ambaton Allah don haka yin hakan ne ne wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum malam Allah ya cika mahaifa amin ya hayya malam Allah ya kara wa rayuwa albarka malami ina jin karatuttukanka shekaru da yawa kuma na san ƙoƙarinka wajen wayar da kai na al'umma akan nisantar ta'addanci amma sai na ga kwana uku wani ya rubuta wai kana goyon bayan ta'addanci kamar alka'ida ni dai ban yarda ba amma ina son don allah malam ya yi bayani babbar magana ko akwai bukatar bayani ko a yi haƙuri a wuce a yi bayani ba zai ci lokacin karatu ba yana da wani akwai maslahar yi kuka ce? to abin da zan faɗa ba haka ba ne wannan shi ne amsa a takaice in kuma kana son ƙarin bayani sai na ƙara ma ko ɗan kaɗan na farko duk wanda ke bin da awata da karantarwa na kamar shekara goma sha biyar da suka wuce zuwa yanzu baya bukatar na bashi amsa 15 years zuwa yanzu baya bukatar na bashi wata amsa inda ce 15 years daga wani shekara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 nisantan ta'addanci na je ka kano an gayyace ni a kai gayyatar da aka bin wanda ya gayyata akwai dr abdullahi geto maybe an san shi a kofar gidan alhaji gwarzoma da gayi ina ga yara su a kofar gidan na yi muhazara a kan wannan waɗannan kaɗai misalai ne yan kaɗan da nake bayarwa har a nan abuja an taɓa gayyata na na zo masallaci na Laifuka wajen su shek tajuddin a nan wurin na yi muhazara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 duk lokacin da Allah ya jarabe ka da ka samu karbuwa ko kuma aka baka wata amana kake kwatanta kokarin ka ko kuma ba zai yi ka zauna lafiya ba a ko ina ne ko limancin juma'a muke masallacin ka yafi na wani cika baka da ma lafiya kawai sallar juma'a wallahi baka da ma lafiya ko sallar juma'a ne ba za ka zauna lafiya ba ko bare kuma al'amari na duniya so da na abubuwa ba sa ta da hankali babban mu shine Allah ya ba mu ikon yi don neman yardarsa kuma Allah ta'ala ya sa kada mu ci amana abin da aka ba mu a wannan gaba abin da nake gaya wa masu sauraro na da ɗan uwana ba tare da kula da mata wani bangare suka fito ba da Allah irin waɗannan abubuwan duk wanda ke tare da ni ban yadda ya zabi wani ba ban yadda ya wani kasafi ba ban yadda ya aibata wani ba ban yadda ya daki wani ba ban yadda ya komai ba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 idan na dace ka ɗauka in ka gaba daidai bane ka bari ni da kaina in nayi fatawa na ga kuskure ne ina canjawa a rayuwata na canja fatawa ta fi guda ɗari na yi ta saboda me saboda ilimi karuwa yake imamu malik rahimahullah ya ce duk malamin da bai yin fatawa ya warware ta in yi kuskure baya tsoron allah shi ya taɓa fatawa cewa tsefe ya zuwa alwala bid'a ne ɗalibinsa ibn wahab ya ce masa akwai hadisi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 idan ka ga wani ya yi kwatin cewa nuna goyon ban alka'ida ko taliban sa ne ba tawo ba ce a yanzu ni isa nake magana ba fahimta ta bane yana faɗan fahimtar ne kuma idan ya fahimce ta ne a mu'amala ta to wannan opinion ɗinsa ne amma ni kuma ai ga abin da na kudura a zuciyata kuma ga abin da ke tsakanina da Allah kuma da shi Allah ta'ala zai mun zai mun misali bayan da wani abin da ke da muhimmanci na san akwai da suke yawo lokaci da clip ko na muhadara da muka yi ta yi lokacin wayar da kai wasu muhadarar da na yi su tun 1990s ne kai akwai ni na fara karanta ba tun shekara na ba wuce goma sha biyu ba sha uku aka fara sani wa'azi mutumin da yake wa'azi shekara goma sha da haihuwarsa tun ma ban balaga ba nake nasiha me zai hana ya kuskure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 amma yanzu duk wanda ya ji maganar baki mu zai san akwai akalla experience na da'awa yanzu ina approaching shekaru kaɗan ya hana na kai hamsin yanzu misali yanzu mutum zai yanko kasa na ce na yi darasi a annur shama'il guda ɗari na yi tafsiri shekara ta nawa annur shida waɗanne ne sabbin karatu da ke bayyana fatawata na yanzu to a cikin su mutum ya ɗauko da wani abu ba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 min babin misali ba cikin qur'ani akwai ayoyi da yawa da Allah ya soke su amma muna karanta su ga ka duba cikin amfan aya ta 65 in ka dauki wannan ayar an soke ta amma tana cikin qur'ani Allah da kansa yayi magana ya kuma warware hukuncin ya sake shi wadancan muhadarar da nayi yi kamar na katsina da nayi misali a zan ba da misali wanda na yi a cikin bauchi cikin etidu na karantar da ɗalibai dukkan wani abin da kake fahimta a lokacin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 a fahimta ta addini a ka'ida duka wannan ya warware ba wani abu wani in abin da ya shafi siyasa ta duniya ne da rikici da aka yi ta yi wannan aiko ɗan siyasan duniya sun canja matsayi yaƙi da aka yi da afghanistan president na uh, joe biden lokacin yana senator ai bai goyi bayan yaƙin ba democrats duka ba su yarda ba ni matsaya ta duk wanda sani tun a lokacin shine ban goyi bayan yaƙi ba yaƙi ban goyi bayansa ba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 so kula ga wannan waɗannan ababe in mutum ya fahimci su a haka in fatawa ce yake gani na bayar to ba fatawa ta bace in haka ya fahimta to ba haka nake fahimta ba in kuma a cikin fatawar ya ji wani abin da ya saba abin da nake kai yanzu to ya sani kullum fatawa ta shine sabon abin da na faɗa ba zoko ba kamar yadda qur'ani ya sunnata haka abin da na faɗa sabo shine fatawar da nake kanta a kodi wasu lokuta kuma wasu abubuwa kan taso na misconception ba zan yi magana mai tsawo ba akan misali na an yi magana akan yakin yalwan shanda duk wanda ya san tarihin abin da ya faru a yarwan shanga ya san matsayin da muke ciki a bauchi da wahalar da muke ciki da yadda aka koro ɗan gudun hijira aka ɗebi mata ganima a lokacin abin da kuma muka ci shine a me da mutane gidajensu abin da na faɗa kenan a me a tabbatar an me da kowa gidansa a cikin wannan akwai abu da yake na kuskure idan kuka ce za ku mai da su kun yi kuskure kowa ya koma gidansa ya zama ai abin da ake nema islahi ne ba wai batawa ake so ba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 na yi vocational na yi gss gombe na yi atbu na yi rgu a duk waɗannan makarantun da ne ba taɓa kora na ko kwana ɗaya ba vice chancellor da atbu yana zaune iya wanda suka karantar da ni professor abdulaziz ka je ka tambaye shi ba a taɓa kora ta a makaranta ta kwana ɗaya ba amma makarantar da ne a da suke karatu an kore sun yi laifi ban taɓa yi ba ni ko suspension na minti ɗaya ba taɓa ba a ba a makaranta duk wanda ya san na a malamai na san ɗalibi ne mai hankali ban taɓa musu ko da malami na ba malamin musulmi ne ko ba musulmi ba ban taɓa musu da malami ba wasu sun ce a an kore ni ina limanci ba wanda ya kore ni na limanci na fara limanci a atbu gabanni na zama lecturer na samu lecturing ina yi a daga baya muka gina masallaci a cikin garin bauchi bayan mun gina masallaci na samu lecturing ba zai na aiki guda biyu ba hukumar masallaci suka mun leta na zaɓi ɗaya ko limanci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 still a kowanne ya kontaktin na kira a waya an ce an yi rikici tsakanin masallaci da coci a bauchi kaza kaza abin da zan faɗa a dunkule aka shi da rikici aka ni ban sani ba ina fitowa a gida aka ce mun ana faɗa tsakanin masallata da coci na zo na raba shi ibrahim yana tare da ni a lokacin suka zo suka raka na yin ciku da ana jifa da hana to zai faɗa yanzu abin kun yi me a lokacin washe gari na fito sai wasu musulmai suka biyo wata kofa guda biyu ne ma kofa sa ɗaya mace ɗaya namiji ba musulmai ba za su kashe su gefen gida na ni na kamo kofa sun ba musulmai ba na shigo da su masallaci na kulle na kira polis suka zo suka yi rescue suke su shi yana wuri ni na kwace su har zagi na an yi me yasa zan sa wanda ba musulmai a masallaci na ce ai ceton rai ceton rai kuma ko ina ka saka mutum ba ina ba za su sa shi a gabansa aka yi wannan da Allah yanzu wanda ya wannan ya dace zama an aibata shi a kai shi to waɗannan abubuwan da na faɗa shi ne matsayata in a kai nake kuma duk wanda ya bi da awata zai fahimci a kan me nake in ka ji wani abu a baya ba wannan ba ko ba fatawata ba ne yanzu fatawata shine abin da nake kai kuma darussa na suke karantarwa musamman abin da kake ji ne a cikin shekara goma sha biyar Allah ta'ala ya samu wange lafiya ku yi haƙuri na ɗauki lokacin ku wanda yake mai tsawo ah, ba dai kawai shi yasa dawo ban so a fara ba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 wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da zan faɗa shi ne yanzu ga wannan shi ne abubuwa da dama za ka yi da alheri idan lokaci ya ja sai a canja su a mai da su sharri alheri ka yi amma sai a mai sharri to ba yadda ka iya mutum fahimtar ka da ita Allah zai tarbe ka da mutum ya ga dama ya fahimta da gangan ba yadda ka iya da shi da ka fahimta da shi Allah ta'ala zai tarbe ka wannan kuma ita ce matsayata akan haka nake akalla in za a mun adalci za su san cikin jama'ar da ke yaƙan fahimta ta ta'addanci ne iya gwargwadon abin da za su iya a cikin karantarsu da komai da aikinsu aiki na ai ya nuna a fili ban yi karatun ba ba na aikin gwamnati duka na yi su wani lokaci a ce na ce ba zan yi aikin gwamnati ba ban taɓa faɗan ba zan yi aikin gwamnati ba na ce dai ban taɓa zuwa taron siyasa ba taron siyasa da bambanci da aikin gwamnati don a lokacin da nake maganar ma ai ni ma'aikacin gwamnati ne ina lecturing a jami'a kuma ina cikin kwamiti da bauchi state government da suke ba su fatawa a lokacin to kaga ina aiki kuma jami'a ta ta amince ne wannan taron siyasa na fada kuma siyasar ma insha Allah ta'ala ku ba da lokaci <laughs> yanzu dai ban ce komai ba ai babu ayar da ta hana ni ko kuma ni dan Najeriya ne ko ina da yanci ko

to amma ban shiga ba tukunna yanzu da kake da tun da ban tsaya takara ba kuma duk kujerar da ka gani a kai Allah ne ke kaddar in zo kai amma ni ba na tafiya wai da rufe sai na zama wani zan da duk abin da aka bani amana zan kwatanta dan abin da zan iya sai iya kwatantawa idan Allah ya sanya albarka wannan sai ya kawo damar da kuma za a samu wani opportunity a gaba waɗanda suka babu opportunity dan mu yi wa kasa hidima Allah ya saka musu amin Amin ya ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. من همزه ونفخه ونفثه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ولا يتبعون كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله أكبر na ɗan more lokacin sai ce alama barin bari ya more lokacin shi ne. Allah ta'ala ya ce matsalin da dina yin da amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a tafarkin Allah ka matsali habbatin kamar misalin kwaya ce guda ɗaya ko kwayar masara ko gero ko wata kwaya guda ɗaya an batat da ta tsiro sai ta yi saba a sanabin sai ta yi zangarniya guda bakwai ita kadai ce ta tsiro sai ta yi zangarniya bakwai fi kulli sumbulatin a cikin kowane zangarniya guda ɗaya mi'atu habba akwai kwaya guda ɗari wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninninka wanda ya so wallahu Allah wasi'ul mayyawaci ne alimun mai ilimi ne masalin ladina yunfiquna amwalahum misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah a Allah wannan shine malaman balaga ke ce masa tashbihi a cikin aqsabu tashbih kuma sai a ce tashbihu tamthil shine a kwatanta wani abu da ba ce kaza mithlu kaza to in an samu tashbihi a mafiya yawan lokaci akan samu mushabba mushabbahun bihi wajhu shaba da kuma adatut tashbih mushabba shine abin da aka kwatanta mushabbahun bihi kuma shine abin da aka kwatanta da shi adatut tashbih kuma shine abin da aka yi aiki da ita wajen kwatanta ababe biyu wajhu shabai kuma fiskan kwatantawa in nace kana kama da zaki a ƙarfi to anta kal asadi fi shaja'ati to kai an adan kai ne mushabba kal ka din nan shine adatut tashbih al asad zaki kuma shine mushabbahun bihi fi shaja'ati wajen karfi kuma shine fiskan kwatantawa tun aka samu waɗannan guda hudu to an samu kayan aikin kwatantawa wani lokaci kuma ana iya yi amma goge mushabba a kira mushabba da mushabbahun bihi sai a goge adatun tashbi, a goge waje mushabbai sai ce kai zaki ne ya zama wani tashbihi Shi ne tashbihi da lal khaira Shi ne tashbihi baliki kawai kai zaki ne wato shine kwatantawa ya kai kololuwar kwatance na ce kai zaki ne mafu na tsaye so na ce kai zaki ne to kwatantawa ya kai makular kwatantawa kai zaki ne so da haka a nan tashbihin da ke gaban mu tashbihin tamfili ne shi kuma tashbihin tamfili yana da reshe kada kada. yana haurawa ne gaba kaza sai kaza bayan kaza sai kaza bayan kaza sai kaza to za mu ga wannan magana ta take Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum shi misali idan Allah yana bugawa mu rika sauraro fa mu rika hankaltuwa da shi saboda me saboda yana da muhimmanci arama ba mu koda misalin aya ɗaya kan muhimmancin misali watilkal amsalu halin nasi wa ma ya'qiluha illar al'alimun wannan ya zama cikin an kabo aya ta 43 Allah da ya kawo misalai sai ya ce watilka amsal irin waɗannan examples ko a ce parables waɗannan parables nadribu halin nasu muna bubbuga su ne dan mutane wa ma ya'tiduha ba ne fahimtar su na haƙiƙa illar illa alimuna sai masu ilimi shi yasa in ka ga misali Allah ya bayar ka duk karancin karatun ka in kai zurfin tunani za ka gane Allah Allah ne wallahi Allah Allah ne Allah ya ji kan mamman shata ya yi wata addu'a duk da dai akwai dan kuskure Allah ya ji kansa a cikin ta amma ne ya nuna fasahar iya yabon Allah ya ce ya Allah don rasulallah don albarkar manzan Allah kuma Allah don Allah Allah Allah ji kan ciro kai ka ya Allah don rasulallah don albarkar manzan Allah kuma Allah don Allah Allah Allah ji kan ciro ya ce ya yi fari kuma ya yi alheri ga fillanci can daga zuci ko me ya baka ba shi tunani na iya go? to kai ka dauka kanin na ne dama ka da mutane eh kai ka dauka kawai kanin na nahu shi ke na abin da na biya su ai muka shiga wani filin zai ce ashe ustazan da haka suke ne نعم ya hayyu ya qayyum na haka Allah ya bamu misali yace masalul ladina misalin waɗanda yunfiquna amwala suke ciyar da dukiyoyinsu su ne gina masallaci su ne gina makaranta su ne ɗaukar nauyin marayu su ne ciyarwa fi sabilillahi su ne ba matasa su ko lashe su ne ƙoƙarin karantar da sana'o'i su ne ƙoƙarin gina asibiti su ne ƙoƙarin ɗaukar jinyar marasa lafiya su duk abin da ake bukata suna da ƙoƙari muna da irinsu a najeriya a kowanda daga an ce ce bakwai ce na ba da biliyan ɗaya na ba da biliyan biyu na ba da kaza ko ba mu da su a nan wa ka sani Hmm? Allahu akbar to misali da irin misali na ne to akwai irin su to Allah ya waita mana irin su waɗanda Allah ya ba su arziki amma ba sa fargaban ciyarwa fi sabilillah shine masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah hmm. suke ciyar da dukiyoyinsu ta farkin Allah ta farkin Allah an ce tafarkin Allah don a bayyana ikhlasi ne don akwai ciyarwa don Allah akwai kuma ciyar wanda ba don Allah ba ne yasa duk abin da Allah zai faɗa sai ce mu duba hanyarsa ba hanyar da ba tasa ba misali ga hanya ta kubita وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله تعالى يتي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي سورة الأنعام آية 153 Allah ya ce wannan ita ce tafarki na ku bita wala tattabi usubula kada ku bi sauran hanyoyi yan ƙanana ƙananan nan fata farraka bikum an sabili sai su batar da ku daga hanya ta to wanda yake bayyana mana akwai hanyar Allah akwai hanyar da ba ta Allah ba ciyarwa yana da wahala amma me yafi wahala kuma shine ciyarwa don Allah ya fi wahala ciyarwa yana da wahala a kuma ciyar don Allah ya fi wahala to sai mu dage mu ciyar kuma in za mu yi mu don Allah shi aiki da dukiya ba fa sai biloniya wane ko biloniya wane ba a'a ɗan ƙaramin abin da Allah ya baka a ciki sai ka nemi yadda Allah da shi me yasa juhudul mukil kokarin mara shi yafi kowace sadaka falala a sunna ba ka da shi amma akwai niyyar yi fi sabilillahi dan abin da ka mallaka 500 ne sai ka ce ga dan 300 a dauka ko 250 ban 250 gashi ba ka da shi amma dai kana so ka taimaka wannan yana burge Allah subhanahu wataala Allah yana son sa don haka masalin ladina amma amwalahum fi sabilillah ka masali kamar misalin habbatin in ka bada misalin naira daya kan na ce naira ɗaya kuma a ce na ce na Allah baya kaɗan bari mu dan ƙara no za mu bada misali a ranar ƙaran bai ce a bada misalin dubu da gejin ka kenan mutum na to misalin dubu ɗaya idan ka bada dubu ɗaya wannan dubu ɗayan sai ka yi reshe bakwai kowane reshe ɗaya a jikinsu akwai ɗaɗari to duk kowane reshe ɗayan nan kaga dubu ɗaya ta yi reshe ba, ka samu dubu nawa to a jikin bakwai ɗin nan kowanne ya yi guda ɗari ɗari ya samu nawa dubu ɗari bakwai so in ka ba da dubu ɗaya Allah zai baka ladan ka ba da dubu ɗari bakwai in dai don Allah ɗin kai wanda ya ce da miliyan ɗaya sai a bashi ladan ya ce da nawa miliyan ɗari bakwai wanda ya ce da dala ɗaya sai a sa ya ce da dala 700 wanda ya ce da riyal ya sai a sashi ya ce dana na 700 muhimmin abu mu yi don Allah kuma yi don Allah daga cikin hanyoyinsa shine yin aikin alheri a boye amma ana so wani lokaci a bayyana in shi dan ba zai bata aiki mutum ba dan a yi encouraging wasu su masu da kai saboda in komai aka ce za a boye to kuma ba zai a samu wanda zai san an ba zai shi ma yi kamar sani habbati kamar misalin wata baya ce albatar ta zuro saba a sanabir ta yi reshe guda bakwai a cikin fi kulli simbilatun a cikin kowane reshe ne a habba akwai kwaya guda nawa guda ɗari ɗari bakwai wallahu yu da liman yasha Allah yana ninninka wanda ya so wallahu Allah wasi'un mai yarwatawa ne alimun mai ilimi ne kaga 700 ɗin ba ne kare ba Allah zai karawa yasa ce wallahu yudaifu liman yasha akan 700 ɗin ma Allah zai karawa ranar litinin na Amtalata. wasu aminai na sun zo mun gida ziyara ɗaya daga cikinsu yana zaune a nan ina yake ko yana bacci ba suka zo mun gida to ɗaya daga cikin amini ne mun yi taɗi haka na ziyara za mu zai tafi sai ya ce malam na san kana da jama'a da yawa kuma na san hidima da kake yi na gajiyayyu da marayu ina son yadda ka saba taimaka cikin asusun waɗanda kake taimakawa a gida da Allah zan sa ɗan jari na a ɗan taimaka a karɓa a cikin taimakon da kake a wata ramadana saboda yawanci ɗan abin da mutum ya samu yana ɗan kwatanta taimaka wasu musamman wajen idp camps din nan ka tura abinci gidan marayu za a shirya kowanne a yi list a yi ta kai musu ne sawaka bayan na ce masa to ba damuwa tun da kai akwai yadda tsakani kuma mun saba ayyukan addini tare babu wani abu a ciki ai taimako ne na addini kuma ba wai ni zan sa aljihu nan ke bukata ba taimako ne ya ce wallahi kawai taimako ya san ce babu damuwa nan ai da is not any argument bayan ya koma a dare sai wani dan uwa ya kira da sai ya ce ya ba da naira miliyan ashirin kaman wasa amma sai ce baya son kowa ya sani to irin na suna nan da yawan gaske waɗanda suka damu da hidima da muke na addini suke tallafa mana tun ba mu san za mu zama na ba akwai su da shi sa za a gani Allah cikin jaraba su ba ma lalacewa ba ma lalacewa tun ina almajiri irin su Allah jami'in ɗanta ta ya saba jin wa'azina akwai ran da ya kira a waya ya ce ni babanka ne zo na zo gana da shi na farko gina tuna matashi a lokacin ya ɗauki wani kuɗi ya bani ina ga kuɗin a yanzu ya kai wajen naira miliyan ashirin tun ina matashi ya ce kawai ina kaunar wa'azinka ne don Allah na nake son ka ga wannan gudumawar kawai na to wannan akwai misalai da dama da nake da su yana da masu kauna da kuɗin makarantar yaya kafin na san lokaci a wanda suke zuwa su biya kudin makarantar a cikin abokanai na sama da shekara goma sha biyar ba wai a yau sama da sha biyar zai ce kawai a yi dan wani ɗana suna ajiye sai in ji kawai a biya kudin makarantar wannan tun kai tun ban fara ba lecturing ba ko in ce fara na ban daɗe ba so haka Allah ta'ala yake mafu Na'am. to Allah yawaita mana masu taimako da neman yadda su na'am الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يؤمنون suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah a tafarkin Allah sun la yutbi'una sannan ba sa bibiyan abin da suka ciyar la yutbi'una ba sa bibiyan ma an faɓo abin da suka ciyar mannan da ainihin almannu wala aza ko cutarwa lahum ajruhum da rabbihim suna da lada a wurin mahaliccinsu wala khawfun alaihim ba sa bakin cikin barin duniya wala ba sa tsoron barin duniya ya haza nuna kuma ba sa tsoron zuwa lahira Allah ya ce allah amuwa da kun lalle ne wanda suke ce da dukiyoyinsu fi lahi a tafarkin Allah thumma bi yutbi'una sannan ba sa bibiyan abin da suka ciyar ma an faɓo abin da suka ciyar da almannu an gane almannu almannu shine mutum ka kyautata masa babu wanda ya sani sai ka zo ka zauna kana bada labari ka'ida idan ni na yi alheri kan ce na yi wa wani amma a babin godiya kuma shi wanan da na masa yana da kyau ya gaya dan uwansa iyalinsa wani faga taimakon da ya mana saboda me saboda a san wani na yi kuma zai encouraging shi ma in ya samu dama ga bai taimaka wani idan yau ran ma ya zo shi ya kawo min dibino kwano ɗaya, idan na kai gidana na ina zuwa zan ce na wallahi ran ma ka mana dibinon mu da baki wannan zai sa iyalansu masu addu'an alkhairi kuma darajar ya karu a su. sannan ku su gane in dai yaran ma mahaddacin ƙur'ani mai jan baki zai ciyar ashe kuma ba mu da ta zama kuma sai mu ciyar so yana encouraging mutane su ma su yi mai su rika bi mafu tayyib yana encouraging mutane su ma su rika ciyar ne wannan shine ka'ida so a ka'ida idan mu zama mutane da in an mana alheri muna faɗa yanzu babbar matsalar shine shine yin alherin da ya ya ɓoye wanda aka masa kuma da ya ji da aka bayi sai ya shiru bai ga kowa ba a duniya sai ya zauna aka ce ka ba fa adam nan gidansa shinkafa buhu ba aka kawo ko kwano dai ba wanda ya bawa shi kuma wannan nan aran ma bashi buhu ɗaya sai ya shiga ce wallahi haka suke aran momin nan kuma shi ya shage buhu guda to shi ne fitinar da muke ciki ita ce fitinar da muke ciki mun kama hanya mun yi tafiya zuwa ta'aziyar Sheikh Ahmad Lemu Allah ya ji kansa muna magana da wani dan uwa daga cikin waɗanda muke musu alheri ina masa encouraging cewa da Allah raka kokarin kaza sai dariya yace wallahi malam babbar matsalar shi ne duk abin da kace yin nan ana yi amma matsalar shi ne wanda ake musu ba sa zuwa su kada kowa aka in ya ci sai su bakin sa a to gaskiya wanda ya alheri kare fada amma wanda aka masa ya rika dagewa yana fada mafu tayi mutum ya kira ka ya baka zakka naira dubu kai kayi shiru baka fada ba kuma ka zo ka ce bai cire zakka kai kuma ka ji ana magana to abubuwan masu kudin yanzu na sai dai a hankali to ita ce jaraba da muke ciki duk wanda ya mun alheri ba na jin nauyin na faɗa in dai ka mun zan faɗa ko ɗinki aka mini zan je in ga iyalina wani ya mun ɗinki yanzu a cikin shekara ɗaya ko nan na gaya muku a cikin shekara ɗaya Profesa zulum gwamna na ya ɗinka mun kaya kai sai hamsin a gwamna na borno state ya kai kaya set hamsin ya ɗinka mun a cikin shekara daya wannan kayan da ke jikina yana cikin ɗinkin da misali shi ya ɗinka mun wannan kayan da ke jiki ba misali <laughs> zan fada da na fada ba ku ga daraja ba amin na tura mutane da yawa ragon laye a nan ina zaune a gidana a sallah ya turo mun ragon laye guda ashirin na dauki guda ɗaya na ce to sauran ina ne ibrahim gashi na ce ku je ku raba sauran mutane da basu da ragon layya tukunne ya lissi ma ya kakkarin ce to nima ma na ɗauki na shi ma wasu ba su ɗauka su yanka to shi alkhairi in aka mana mu rika daurewa muna faɗa ba mu ci mu yi shiru ba alhaji ibrahim bira na kano ya sha mun dinki na zo na gaya mu ya sha mun dinki ba sau ɗaya ba ba biyu ba uku ba a cikin gida na ina da kayan da ɗinka kamun ya fi shan guda ɗari da hamsin kuma waɗanda na kyautar sun kai wannan adadin min babin misali in ba na faɗa za ku sani ne in na faɗa za ku ci Allah ya saka da alkhairi to mu rika dagewa muna faɗa alkhairi in bayi yi so da ka yi la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha ni dai ne wa kaina dinki da kaina gaskiya in dai ba na manta ba ina zaton ni dai isa na je in sayi na kai dinki wai wa kaina ina zaton na kai shekara takwas ko tara ko sama da haka ban taɓa yi ba wani lokaci iyalai na ke min dinki sai na zo su iyalai ce na ɗin kama kaya ce don Allah ya saka da alheri kuma na zo gaban ku ne ta muzurai za ku gane ne ai ba za ku gane ba ثم لا يتبعون ما أنفقوا basu بيبير abin da suka ciyar da المن شيني متين يا وجه شي يا kamar alheri ya wuce sai kana faɗa kaga ko kana zaune sai a zasa sai ka ce alhaji sai ka ce na wallahi na ga malam falalu ya wuce da wata shadda sai yadda take nace wannan ko ba shakar ka bane sai fashe da kare ce la ita ce har ka gane ce na ya ce ai ai a dubai na sai ta rayu tana da mugun tsada Allah ina gida wata ran haka kawai ne da hantsi na jina salama assalamu alaikum hajiya ta ce ana salama na kusur na gaishe na kaman zai kuka Allah ya tausayin sa ya kama ni shine na bashi dubu ashirin da na ɗauko shaddodi sai uku na bashi ina sai shaddar kuma zan mutu wallahi amma taimako ni shi ya wuce yana burgewa ya kura a daka kai kana ta tona masa asiri ba sai ma ba <laughs> kai kana ta tona masa asiri ba a sani ba hmm. ya yi ma'ana? ya ah. yi ma'ana ba su shi sa a ta'ida sun mala yi buna gona ma an faɓo mannan manna shi ne ya wuce ka riga aibata wala aza aza kuma ga ta gashi kai ba ni na maka ba ba ni na maka ba ba ni na biya maka ba ba ni in baka sadaki ba ba sai ka riga masu ido da ido kana cimar fuska shi ne aza shi almanu bai sani ba yana can wata duniya ya kura a daka kai kana nan daga an yasa shi wannan sakanan ba aka bashi ba shi ya sakanan shi ya gaba kura a daka kai kuma kana nan kana bata shi shi ka'ida idan ka bayar sai ka je ka ba da labarin kayiwawa da kayan nan ni na masa to ka zubar da kimar wanda ka bawa amma in shi ne ya zo ya ce da Allah kai wa na godiya kaga karamcin da ya ne? wallahi wani ne mun kaza to shi yanzu ya ɗaukaka darajarsa saboda godiya siffar mutanen ƙwarai ne sannan ya ɗaukaka darajar wanda ya bashi ka gane hikimar shari'a saboda in kai da aka yi wanka faɗa ka ɗaukaka darajar kanka ne ka nuna kai ɗan halas ne ba ɗan kaza mai ci goge baki ba sannan kuma shi wanda ya yi akalla ka ɗaukaka da sa shi mutumin kike ne iya taimako to kaga ka yi promoting goodness a cikin society mafu da haka ba sa yin almanna wala aza haka kuma ba sa yin aza lahum ajruhum inda rabbihim aurin mahalicin su suna da lada wala khawfun alaihim ba sa jin tsoron barin duniya idan ajali ya zo wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin cikin zuwa lahira na'am قول معروف ومغفرة خير maruf Allah ya ce magana mai daɗi wa mafafiratun da neman gafara khairun sun fi alheri min sadakatin fiye da sadakar da aka bayar da ita yatba'uha adha kuma aka bi bayanta da cutarwa wallahu Allah ghaniyun mawadaci ne halimun mai kuma haƙuri ne ƙaunin ma'aru magana mai daɗi mutane biyu ne wannan an zo ana neman taimako taimakon za a yi expansion na masallacin allo Allah ya sun matsa mana kudin sai a yi maganar taimako Allah ne ka ba su miliyan biyar ba su miliyan biyar sun matsa mana shi kuma wani talaka ne a gefe a taimaka gina masallaci sai ce Allah ya sa a yi a nasara an da abin da zan bayar Allah ya sa a dace Allah ya sa a gina cikin alheri Allah ya taimake ku a kan expansion shi wanda ya wannan magana ya fi wanda ya ba da miliyan biyar ɗin shi ne magana kaulun ma'aruf magana mai daɗin da ya yi ta fi alheri akan wanda ya ba da kudin ya tsaye yana bakar magana Shi ne kaulun ma'aruf magana mai daɗi a wurin Allah wa mazafiratu ka bi bayanta da Allah ya taimake ku Allah ya yafe muku Allah ya kuku gafara Allah ya taimake ku Allah ya sa a aiki cikin alheri Allah ya ce khairun ya alkhairi min da fiye da sadakar da yatba'uha adha da aka bi bayanta da cutarwa yatba'uha adha wanda aka ciyar amma aka bi bayanta da ne da cutarwa so shi yasa ake so kar mu yi aikin alheri mu cutar kar mu je mu yi goli na almanu ko al'adha a nan da aka ce ya taɓa uha aza ya ɗauki almanu da al'aza din don dukkaninsu al'aza din ne so kar mu ba da sadaka mu yi wannan yanzu misali abu ana sadaka ana yi ka ba da taimakon wane da ya gori shi kenan kai da kai afuwan da baka bayar ba kai magana mai daɗi ka fi shi kuma Allah ya ce wallahu zaniyun Allah mawadaci ne abin da yake nufi da mawadaci da ya ce ku taimaka ya buɗe muku kofar shiga aljanna ne wallahi ko mun ba da kuɗi ko ba mu bayar ba ko mun taimaki addini ko ba mu yi ba ko mun karantar ko ba mu yi ba wallahi Allah addinin sa zai ci gaba Allah ya ɗauke mu mu zama mu ambassadors ɗinsa ne mu rika yi wallahi mu ya ɗaukaka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 don haka wallahu Allah ganiyun mawadaci ne halimun Allah ta'ala mai haƙuri ne in an ce halim ya nufin haƙurin da ba wai daga an yi abu yake hukunci ba sai Allah ya bar kowa a cikin mu ya duk abin da yake so har sai an je ranar shi shine ranar kiyama mutum aka buɗe abin da sai tunani yanzu duk wannan abin ya kuma aka bashi lafiya zaune a duniya in dan adam ne ba zai iya haƙuri ba amma Allah a wurinsa abu ne mai sauki